so kira muka yi gwamnatin cewa ta duba ta review din abu yaran nan suna da yan uwa suna da dangi to the extent akwai yarinyar da na rantse da mahalicci na sai kai aka bata ta sa akwai yarinyar da an ji mata ciwo a wuya akwai yarinyar da an yanke ta a hannu safiya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 kowa ya riga ya san wannan tsari na kwankwasiya a cikin yake muka tsaya tsayin daka ba matan yanzu ba tun 2018 da muka koma jam'iyyar pdp muka tsaya muka yi aiki baka da faka allah subhanahu wa ta'ala ya sa ba a samu nasara a wannan lokaci ba mai gidan mu ya koma kuma aka dawo aka yi tmm daga tmm aka zo aka yi nvp aka zo aka shiga zaɓe kuma allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara menene ba a gane ba ne a bayanin naka to magana muka yi muka ce ba daidai ake ba wai in ka ce ba daidai ake ba kalma ce ino dunkulalliya abin da muke magana shine kowa ya riga ya san akwai kungiya da muke jagoranta wanda i in person nake jagoranta kungiyar kunkusiya tiktokers wanda babu ranar da zamu fita campaign ɗin injiniya abba kabiru su ba tare da an lalata mana mota ba ba mu taɓa kuma dawa mun jira wani zo gyara ma da kuɗin mu za mu haɗa mai biyar mai goma a zo a gyara wannan motar domin a ci gaba da abin nan kwa riga sai zama aikin kwankwasiya aiki ne da ake na ceton kasa, na kishin kasa, na gwagwarmaya domin a ba a samu canji more especially a wannan lokaci abubuwan da suke faruwa a jihar Kano wanda dukkan mutum da ke jihar Kano baya tare da abin da ake ne yanke yanke na rashin gyara makarantu na rashin gyara asibitai education sector ya lalace hanyoyi sun lalace mindset na yara ya lalace suna shasha suna kwacen al'umma bisa da reasons muka zo muka haɗu muka yi aiki together gudu wanda ma ba ma ɗan kwankwasiya ba suka zo suka bada gudunmawa duk wani concerned citizen na jihar Kano wanda baya tare da wannan mulkin Ganduje da Ganduje a lokacin ya zo ya bada gudunmawa domin a kori Ganduje aka injiniya Abubakar su so a wannan process din more especially ranar da madugun ɗare kwankwasiya zai rufe campaign ɗin shi wanda 23 of February da eh, two days to election madugun ɗaya kwankwasa ya baro abuja aka sanar a jam'iyyance duk masoyin wannan tsari ya fito ya zo ya dafi fifi a kwanar ɗangura domin a taro madugun which is very unfortunate um, akan hanya ma dai kwanar eh, Coca-Cola wanda rundunar 'yan daba suka zo suka kona mana motoci suka kwashe wa yaran moyoyi suka ji musu ciwo suka yi mana sata a lokacin wanda kowa daga gani mun shigar da report mu mu 'yan sanda da jesus kowa na da report din abin da ya faru wanda very day mu ne victim da abin da ya faru as i'm talking to har yanzu an ban da shi honorable abdullahi dogo chairman party as then da shi da protocol wanda uba ne a gurin abdullahi rugu suka zo suka same suka ce ni hakuri sun san an kona mana motoci an sace wayoyin yara an mana abubuwa insha Allah rabbi the moment aka samu dama Allah ya da duk wannan sassare abu da ya kamata a ce za a zo wallahi ba mu taba demanding wani abu ba amma wannan alkawari ne suka dauka za su zo su so kullum muna dunkula abu yaran nan wasu an musu aure wasu suna nan suna jira su da yan uwansu ba magana yake na appointment ba mutumin da ya alƙawarin abin da kai asara zai baka so ka fara mai da hankali gurin karɓar wannan asarar kafin ka tunanin ya zo maka wani farantawa wai misali kenan duk wancan kalamai da kai kayi su ne a cikin fushi na rashin kallon wancan asara da kuka yi wani kalami da ne wanda na da na sani ko na wani fushi kalami na faɗa nake cewa mai cewa ne na bar jam'iyyar NNPP amma kuma dan kwankwasiya ne kwankwasiya kuma is ideology ko ba ka sa jawula ko ba ka da jami'a, in dai burinka wannan haka ma ya tabbatar da cewa dan kwankwasiya ne saboda kwankwasiya shine you stand for the truth you say the truth against duk wanda zai jawo shi ya jima bai jawo shi ba kwankwasiya tsari ne wanda zai koya maka ka tsaya ka kwatar haƙƙi yana daga cikin kwatar haƙƙi da muka tsaya muka yi abin da muka muka tabbatar cewa mutara daga kuma haka yi nuna duniya cewa dan kwankwasa ne okay saboda muna da gwamnati gwamnati ta manta gwamnati tana da abubuwa da yawa a kanta kuma duk ranar da gwamnati ce a'a sai na gama da wannan sannan zan yi wannan so min za a yi shekara takwas ma a manta da ku so kira muka yi gwamnatin cewa ta duba ta review din abu yaran nan suna da yan uwa suna da dangi to the extent akwai yarinya da na rantse da mahalicci na sai kai aka bata ta sa akwai yarinyar da an ji mata ciwo a wuya akwai yarinyar da an yanke ta a hannu safiya yara an kwace wayoyin yara akalla ba kasar 20 da wani abu ku ba ku sai musu kun ba su ba nasu da kuka lala da aka lalata suka fito suka bar gidansu suka zan su taimaka su je suna solidarity ga taroma dubun ɗaya kwasiya nasu sun rasa kuma kun yi alƙuri kuma ba ku siya musu ba ana mazuna na shugaba kai na zan iya kwanciya in bacci yara na wanda suke da waya an kwace wayin su akwai yaro ɗaya daga cikin mu ana ce mai yasir mota uku ya fito da su a gidansu a mota uku nan babu wacce kuma da ita akwai yaro sadris sadik yana da motar shi an ragargaza an kankona akwai topic ya zo da motar shi mai kyau ita ma da babu ita idan ni in person ne magana za iya cewa akai kika yake magana well alhamdulillah am biyun wai amma tunda kai as a leader ko da kai asara abin da ake tunanin za a yi maka a gwamnatance ya zama dole ka fito ka ja kan hankalin gwamnati ka faɗa mata abin da ya kamata yanzu misali a mekano person da ni baran yanzu a office din wannan commissioner da gurin wannan da gurin wannan ba a social media nake aiki na and field work banda inda ya wuce wannan gurin shar na faɗa a wannan lokacin ni ba suna cewa wai ka tsallaka layi na tsallaka na je na dan gwamnati ne bayan zan je jami'a ce na barta shi ne kawai kwankwasiya ce ɗan ne kuma ina cikin wannan ideology din kuma ina kan wannan tsarin har gobe hajjibi amma maganar jam'iyya ce jin cina bata saboda kan bari ya ce eh, me jam'iyya kuma taimaka inda ya tsarin kwankwasiya kake awon can tsarin ne kake magana saboda jam'iyya ta kira mu da ta kira mu ta ce mu fito mu zo mu taro flag biyara na presidential candidate na wannan jam'iyyar which is his excellency engineer dr musa kwankwaso muka fita kuma a jam'iyyar kuma ciyaman fati na wannan jam'iyyar shi ya wannan kiran ga dukkan ɗan kwankwasiya a fito ranar ishirin ga uku ga watan february a ji a taro mali muka je muka taro kuma shugaban jami'a shi ya zo har cikin gidana ya ce min me ya haƙuri ana son da wannan abin da zara an ci gwamnati insha Allah za a duba lamarin namu. ba faruka muka yi kafin ma ya zo ma da aka yi gumu Allah ya saka da alhaji eh, Mustapha sufai, shi ne wanda zai ɗauko shugaban jam'iyyar kashi gida kuma damar responsibility na chairman party ne na kowane ƙungiya idan 'yan ƙungiyar sun yi asara ya tsaya tsayin daka domin ya tabbatar da ya kwata musu aiki so a kan imagine ina cikin tsari kuma ina cikin jami'a kuma yara na suna complain yara na suna bita yara na sun yi asarar waya sun yi asarar mota kuma a ce chairman party na wannan jami'ar ba zai iya tsayawa tsayin da ka tabbatar da domin cewa an karɓo waɗannan yara haƙƙi su shin yau kaga ce wai yaushe aka kafa gwamnatin me kuke eh, ci na mata it doesn't matter bare a ce tun february ba yau sabon man a ce mutane an yi damana sun yawo ƙasa ga sun yawo so su yawo ƙasa da dama da za a taimake su we have a governor sitting governor so which is very unfortunate imagine waya gaba ɗaya wata bata fi guda 22 ba wanda an kwace yara kuma an kwace kuma ba cewa muka ka mu ba su in yaran nan kace su fito one after the other za su fito domin su tabbatar maka amma wanda ka a ce wai ba cinya ba kafar baya kamar ya ka ce baka jam'iyya kuma kana kongosiya yes no waya ka injina baka biru su da wanda baya jam'iyya da wanda baya kongosiya da dan APC da dan PDP da dukkanin wanda ya gaji da salon mulkin gano da daga amma a ga gashin wata inuwar jam'iyya aka zabe shi a cikin inuwar jam'iyyar NNPP mai alama kamar ya ka zabe shi amma kuma mutum yana da tsari exclusive right inda ba a ce a ce ka so uwa amma ba za ka so danta ba of course muna tare da maruhun da ka siya mana ai dan kana son mutum da zan ne in an sauka alai baraka yau okay nan zamu bari shi kenan yaran nan su ta mita zamu bari yara sun yi asara waya kuma ana da dama da za a taimaki sai ka maka su idan mu zamu iya siya kan mu waya su za su iya siya kan su waya idan ka taimaki yaran nan ka taimaki abokan ka taimaki wasu ka taimaki family dukkanin al'ummar da suka tare da yaran nan sun san yaran nan sun ba da gudunmawa so a taimaka musu is not a big deal a ɗau waya a ɗauka a basu a gwamnati da a ce mun san abin da kuka kun yi a sarayoyin ku gashi yanzu dai gwari gwari kana tsarin kwankwasiya jam'iyya ce ba ka yi ina cikin kwankwasiya tsindim amma jam'iyya ce ba na cikin ta